kada akwai sabanin malamai cewa duk ba a ba da zakka akan lissafin da ba zai iya ninka ba yanzu kaga tara shi dai ya wuce lissafin farko da za a ba da ɗaya ko da wanda za a ba da biyu ba to wasu sun ce ana bayarwa za a bada za a kiyasi a bayarwa kuma sun ce ba za a bayar ba za in sun kai goma inda sun kai eh kamar me kake nufi awaki biyu mhm. abin da nake nufi can ai kaga kace ba a ba da jama'a wasu ta kai shekara daya eh duk wanda kai yayi eh yayi yayi an gane ko a to kun ji ko kuma fila ashir ko in sun kai goma nawa za a bayar shatanu awaki biyu ko tumaki biyu ila arba'ata ashar haka za a yi ta tafiya ana ba da biyu biyu har zuwa nawa to yanzu kaga anan ila din nan kenan fa yana nufin a nan gurin za mu iya ɗauka da mu fahimta da cin magana abu zai da kaira wani Allah masa rahama cewa idan an kai guda goma sha sha hudu ma za a bada nawa ne biyu za a rinka bayarwa ko ba kaga akwai zaka kenan ko to amma wani zai iya cewa to ai asali ya fara ne daga kaza daga daga goma ne tunda bai karisa can ba ba za a ce ka bada kaza ba to almuhim dai za a bada sun mafi hamsa ta ashara idan sun kai guda goma sha biyar fa ya shiyahin za a ba da awaki guda nawa guda uku ila tisata a azuwa sha tara fai ga kanat ishirina ma'ana za ka ta barwa uku uku uku inda suna sha tara idan raƙuma sun kai ashirin raƙuma ashirin zakar ka fa arba'u shiyahin tumaki ko awaki guda nawa hudu ila arba'in wa ishirina har su kai ashirin da hudu kai ta bayarwa kai ta bayarwa to sun mafi hamsin wa ishirina in sun kai ashirin da biyar fa to yanzu zakka za ta canja sai a ba da bintu makhat za ka ba ta bintu makhat an ambaci ta bintu makhat ne saboda ana yar mai ciki saboda uwarta tana da ciki an gane ku za a ba da yar mai ciki wacce a ana wato ana dan renonta ta girma uwarta ta dauke ciki wato wadda ta cika shekara biyu za a bayar eh cikin cikin eh to sai ce wahiya bintu sanataini in baka san bintu makadu ita ce yar shekara nawa fa in lam takun fiha fa ibnu labun idan babu kuma za a bada ibnu labun wanda ya cika shekara biyu wanda uwarsa take shayarwa kenan ya cika shekara biyu har ya shiga na uku dan uwarsa ta yi zaman renon ciki shekara biyu ne ka gane ko dan maraƙi za a bayar ba ba raƙumi ba yawwa saniya kenan tunda daga awaki sai shanu kuma to sai haka za a yi ta yi har zuwa nawa kenan a zakarun ila talatin namiji za a bayar zakarun namiji ila talatin har zuwa talatin da nawa da biyar sun mafi sittin wa talatin in sun kai talatin da shida bintu labun za a bada yar mai shayarwa wa hiya bintu talasu sinin ita ce yar eh, shekara uku kenan ila kamsin wa arba'in har zuwa arba'in da biyar sun mafi sittin wa arba'in in sun kai arba'in da shida a hikka za a bada wato hikka kenan ko to menene hikka wa hiya allati yasluhu ala zahariha alhamlu wanda za a iya jibka mata kaya wa ya turuku halfa'alu kuma bunsuru zai iya hawanta ta yi karfin da za a iya dora mata kaya sannan za a iya mata barbara in an ce alfahal bunsuru wa hiya bintu arba'in sinin ita ce yar shekara hudu ita ce hikka ila sittina za ka yi ta bada hikka hikka hikka sai sun kai sittin amma in sun kai ihida wa sittina fa sittin da ɗaya jaza'atun za ka ba da jaza'a menene jaza'a wa hiya bintu khamsi sinin shekara ɗaya ne a tsakaninsu ita ce 'yar shekara nawa biyar 'yar shekara biyar ila hamsin wa har zuwa saba'in da biyar kuma fi sittin wa saba'ina in ya sittin saba'in da nawa da shida binta labun za bada guda biyu masu waɗanda ake mai masu shan nono wanda iyayen suna shayarwa ila ne in kai 91 za ka ba da bi lissafin kawai haka ake ana juyawa ana canja har zuwa 120 fa da duk abin da ya karuwa akan haka to dukkan hamsin sai ya da wa fi kulli 40 bintu labun dukkan raƙumi arba'in kuma za a ba da bintu labun sai zakkar shanu kuma wala zakata min al baqar fi aqallu min salasina duk shanun da basu kai guda 30 ba ba a fito zakka babu zakka in dai shanu basu kai 30 ba yanzu kun ga awaki nawa ne shanu kuma fa raƙuma fa yayi kyau ولا زكاة من البقر في أقل من ثلاثين فإذا بلغتها idan sun kai talatin ɗin fafiha tabi'un za a ba da tabi'a me tabi'i ai lana wacce ba ummahu yana bin uwarsa dan da yake bin uwarsa dan saniya dan maraƙi da yake bin uwarsa ijilun jaza'un kada kad aufa sanataini dan maraƙi da ya cika shekara nawa biyu summa kazalika kamar haka hatta tabluga arba'ina za a yi ta ba da guda ɗaya ɗin nan sai sun kai arba'in faikuna fi fiha musinna to da in sun kai arba'in kuma sai a ba da musinna mai shekaru kenan an gane ko amma musinna ɗin kaji musinnatun musinnatun mace ko wala tu'khadhu illa unsa to menene musinna din me mai shekaru kuma ba a karba sai mace wace ce wahiyar bintu arba'in sinina ita ce yar shekara nawa hudu wahiya saniya ita ce ake ce da ita saniya fama da in abu ya karu ta shanu sun karu fa fi kulli arba'ina musinnatun to dukkan guda arba'in za ka bada musinna daya ita ce mai shekara hudu ko shanu arba'in ka bada musinna daya shanu arba'in musinna to ko kuma fi kulli e wa fi kulli salatina tabi'un duk a shi za a cire ai na faɗa a shi za a cire da farko ne na kuskure na faɗa fa fi kulli salatina tabi'un a dukkan talatin kuma za ka ba da tabi'a wanda yake bin uwarsa ko kaga lissafin duk shanu arba'in za ka cire mai musinna duk talatin kuma za ka cire tabi to sai zakar dabbobi wala zakata fil ghanami hatta tablugha arba'ina shatan ba a ba da zakka dangane da wato tumaki sai sun kai arba'in fa'iza balagata idan sun kai biya tun za a bada akuya guda ɗaya wannan shaɗin fa yana ya hada da namiji da mace ko rago ko akuya kamar abba'an wal ne an gane ku. yawwa jaza'a wanda shekarun ce kai na jaza'a din ba yana nufin dole sai ta zama mace ba ausaniya mai shekaru ila 20 wa mi'a har zuwa 120 ka zauna ya dan fi sauki ko daga 40 din naka zaka ta bayarwa ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya sai sun kai 120 fa fa'iza balagat ihda wa 20 wa mi'a in sun kai 121 ne zakar take canjawa sai sun kai 121 zakka take canjawa fa fi ha shatani 121 sai a bada awaki guda nawa ko tumaki ilami mi ataisha bibi za ka yi sai sun zama 200 kuma amma idan sun zama ɗari biyu ma ba za a ba da sama da haka ba fa da zadat wahidatan idan an samu ɗari biyu da ɗaya fa fiha thalathu shiyahin awaki uku ake bayarwa ka kamar duk ɗari ana ba da ɗaya kenan amma <laughs> in ta kuskure ba ka samu ɗari biyu da ɗaya za ka ba da nawa har zuwa ɗari uku zakar mai ɗari uku guda uku mai ɗari biyu da ɗaya ba guda uku to shi da wasu ke yin dabara sai a je a ɓoye ta ta ɗiyan sai a ɓoye ta sai yana zuwa ce duba gani guda ɗari biyu ne ɗan adam ke wai Allah ke ruwa wani Allah kai ya zata duwa idan tun fafiya falasu shi ya hijira ya milahu ba ma za da fafi kulli mi'atin sha shi kawai zakat tumaki in ka je ƙauye suka tambaye ka yake da ka ce duk ɗari kuwa da ku ba da ɗaya amma wallahi malam fulani nan duk da ka ba sa bayarwa sai ka ware ɗari fa ka bada ɗaya wanda dafa daga arba'in ne kaga yana ƙarewa yana da raguwa kenan arba'in ne fa aka ce ka bada ɗaya yanzu an ce ka bari ɗari sai ka bada ɗaya subhanallah to shine sai magana akan al-awqas wala zakata fil awqasi babu zakka akan al-awqas me al-awqas wa hiya ma bainal fariidatayn min kulli al-an'am wato a dabbobin da suke tsakanin farida guda biyu rabo guda biyu yanzu kaga misali ai mun ce idan arba'in ne za a bada nawa za a bada ɗaya ko daga arba'in din nan har haka za a ta bada ɗaya ɗaya ɗaya har zuwa nawa a har zuwa ɗari da ashirin to yanzu ɗari da ashirin ya kai a bada guda biyu eh to wannan shine abin da malam yake nufi wannan shine al-awqas abin da bai cika misabi guda biyu ba to wannan ba a cewa sai an bada biyu din kada wani ya ce a to a ɗaya ne fa sauran kawai ka bada biyu shine al-awqas wa kana ko sabanin malamai wasu suna ganin cewa za a bayar mashhuri suka ce za a bayar mashhuri zance to amma dinan mal al-awqas kun gane al-awqas din guda arba'in ba ana ba da ɗaya ba za a yi ta bayarwa a yi ta ba da ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya har zuwa nawa eh ɗari da ashirin ko to yaushe za a fara ba da biyu to al'auka shi ne wanda ke tsakanin na farko da na biyu ba a ba da zakar a dabbobi ko ko ko raƙumi ko tunkiya ko saniya in dai wax ne in an ce wax ai ma na ƙasa anin nisabi wanda ya tauye bai gama cika nisabi ba yanzu ka ga ai bai cika ɗari da ashirin da ɗaya ballantana mu ba da nawa ballantana mu ba da biyu da ka ɗaya za a yi tabarwa da ka kar a ce ta kai ɗari dole sai an ba da biyu ai bambancin ɗaya ne kawai ya saura kar a ce sai an ba da biyu shi na laukas to sai kuma yi magana akan akwai abin da ake haɗa zakarsu a bayar wa yi jima'u da'an wal ma'azu fi zakati idan kana da awaki da tumaki hada su wuri guda ake a bada zakka malam da awaki da mu da tumaki wuri guda ake hada su wajen bada zakka wa yujma'u abban wal ma'az fi zakka da awaki da tumaki hada su wuri guda ake wajen bada zakka wal jawamis wal baqar wal bukhtu da shanu jawamis nau'i ne na shanu sune ake ce da su bakoloji kun san bakoloji me ake ce da su a nan garin to bakoloji shine su ne jawamis e mara kafan nan da bakoloji da shanu da albukt albuktu a a su ne a a wal wal'irabu nau'i ne na raƙuma raƙuman da suke ake samu su a ƙasar khurasan su ne albukt an gane ko masu tozo guda biyu zakuman kala biyu ne akwai waɗanda suke da tozo guda ɗaya da kuma masu tozo biyu to albuktu su ne ake samun su a ƙasar khurasan suka ce lahasa na mani suna da tozo guda biyu wal irabu da kuma masu tozo ɗaya su ne raƙuman larabawa kenan za tu sanami wahidi masu tozo ɗaya raƙumi mai tozo biyu da raƙumi mai tozo ɗaya idan an zo zakka haɗe su wuri guda ake ba a cewa wai idan ka zo za ka da zakar awaki daban kuma zakar tumaki ma daban zakar taure daban zakar rago daban a'a duk sunfin su kuma nan su ɗaya ne fahimta mana jayyid albuktu wal irabu kun gane ko to sai kuma zakar abin da aka cakuɗa shi dabbobi ne aka cakuɗa su yi guda me hukuncin zakar su wa kullu khalitaini dukkan waɗanda aka cakuɗa guri guda fa innahu bai yataraddani bainahuma bisawiyya ana mayar da su tsakanin ma'abuta waɗanda aka cakuda din tsakanin su bi bisawiyya da daidai ya taradda ne ana juyar da su bai wa tsakanin masu mallaka su bi bisawiya daidai shine asawiya din mana ko ina za a ɗauki ɗaya wala zakata ala man lam tablughu hissatuhu adadin zaka babu zakka ga wanda shi dabbobinsa ba su kai zakka ba misali muka ce tumaki guda ɗari da nawa ne ɗari da nawa ɗari da ashirin nawa ake ba da tumaki biyu eh, guda nawa ake barwa ɗari da ashirin da ɗaya ko to shi kenan ni ina da awaki guda talatin da bakwai kai kuma kana da sauran aka hada suka zama 121 kaga khalitai ne ko ba ta kudu suke ba to anan su yake wala zakata ala man man lam tabluq hissatuhu adadu zaka wanda rabansa na dabbobi ba su kai adadin zaka ba ba a dora mai zaka ni yanzu yake da 37 sun kai zaka to amma kuma idan an zo cire nawa nola cire to ya ba za a cire mai ba ya za a cire daya to kamar ya za a cire to a haɗe suke a da suke shi ne abin wasu malaman suka ce abin za a yi shi ne idan shi nisa iya zo kawai zai karba ne za a bada guda biyu a ƙauni na farko ya taradda ni bai na huma bi sauri a sai a lissafi kai kana da su da yawa ni kuma nawa kaɗan ne sai a ɗan ciro wani abu a bayar to amma nan idan har an ce makwancinsu daban shingensu ɗaya amma makwancinsu daban wancan suna bangaren yamma wannan suna bangaren gabar amma a gida ɗaya suke khalifai ne amma kuma a rabe suke to wannan sa'i bai zuwa ya irga su gaba ɗaya ya ce a bayar kowa sai ne ya bada nashi kaga wancan mai talatin da bakwai ba zai bayar ba to amma idan a haɗe suke makwancin su guda guri ɗaya suke shan ruwa guri ɗaya suke tashi ba ya za a yi idan an yi sai a raba a yi lissafi kowa a fitar da raban da ya kamata ya bayar sai ya bada na adadin kuɗi kenan kun gane wala yufarraqu baina mushama'in ba a mushami'in ba a raba tsakanin dabbobin da suke haɗe suna haɗe a gida ɗaya don tsabar gudun zakka sai ku raba su gida biyu wala yujma'u baina muftariqin muftariqin ba a kuma haɗa tsakanin waɗanda suke rabe khashyata sadaka don jin tsoron zakka وذلك إذا قرب الحول suna yin wannan ne idan shekarar karɓar zakka ta kusa bai da kana yankusu a da'uhuma hima idan ya kasance bayar da zakkan yakan tawaya hima in an raba su aw hima ko kuma an hada su ukhida bima kana alaihi qabla zalika to za a karba ne kamar yadda suke da kafin a raba ko kafin a hada da kun gani ka'ida ya bayar idan sun raba saboda yin tsoron zakka sai a gane sai kawai ya zai lissafi kamar yadda suke da kun gani idan kuma sun hada su kuma da araba suke to sai a karba yadda suke araba din ba za a yarda da wayan da suka yi ba a to akwai abin da ba a karban zakka kuma wala tukhadu fi sadaqati as-sakhla akwai wanda ba a karba cikin zakka as-sakhla wato irin karamar dabba lalatacciya din nan an gane irin motsafiya namiji ko na mace shine sakla. wa tu'addu ala rabbil ghanami amma in an a irga wa mai dabbobin ba sai ce kare ce tunda ba za a karba ko ba za a mun lissafi da ita ba za a irga amma kuma baraka ba da zakka ba motsatsiya yar karama ka san wata za ga yar karama kuma ga cin tsiya amma ba ta girma eh dan baya ko to ba a karba ita ce sakla. wala turqadu al ajajilu kuma ba a karban wato al'ajajir jam'i ne na wato wanda ya kai shekaru a wanda ya shekarun attabi mun ce attabi wanda yake bin uwarsa ko kamar saurayin dan maraki dan matashi kan ido din nan fil bakari dangane da shanu dan maraki sabo wanda ya kai a 'yan shekarun da yake bin uwarsa ba a karban wannan shine al'ajajil jam'i na ijin walal fusulanu ba a karban alfusulan jam'i ne na fasil karamin raƙumi shine fusulan ku riƙe akwai yan kalmomi masu yawa a babu ajajil jam'i na ne dan maraƙi mai bin uwar shi sannan kuma ba a karban alfusulanu idan an ce alfuslanu a cikin raƙuma kenan wato jam'i ne na fasil ƙaramin raƙumi ba a karɓan ƙaramin raƙumi shi ne alfuslan wato abdu alaihim in an zo ana irga musu ana irga masu dabbobin sai a sasu a lissafi amma ba a karɓa ba wala yi taisun ba a karɓan bunsuru ne walin nan ka san wani da ya wuce ma sai ka ji wurin ba kyau irin wannan busurayen shi ne tais wala harima tsohuwa ta tsufa ta tsufa ta zama kashi ba tsoka ba wani kitse shi ne harima walal mahidu da mai da a ciki Al-mahidu. الماخذ أي التي يتمخض الجنين في بطنها dan fararren ɗa a cikinta wala fahalul ganami ba a ɗaukan wato mai barbara rago mai barbara shine fahalul ganam ko tauri mai barbara wala shatul alafi ba a karban akuyar da aka ɗaure ta ana ba ta harawa wanda ake kiwa ta za a za ta za a sai da ita alayya ko za a yanka ta walallati turabbi waladaha ba a karban zakka ga akuyar da tana shayar da 'ya'yanta tana tarbiyyar da 'ya'yanta a zo a raba ta da 'ya'yanta ka ga ɗazu an ce kar a cire ɗanta ko to yanzu kuma an ce ita ma kar a ɗauke ta wala khiyaru amwalin nasi ba a karɓan zaɓaɓɓun dukiyar mutane a zo a samu wato wanda ka fi ji da ita a cikin dabbobinka a zabi sa'i mai karban zakka kai ce wannan zai karba wala yukhadhu fi zalika ardun ba a karban canji an gane ko kamar misalin za a bada raƙumi sai ka ce bari ka bada kuɗi kawai ardun ne zaka iya ce da shi yayi ainin kamar mutum ya bada dinari ko azaba ko kuɗi ko abinci bai kan ka bada cinkiya sai ka ce bari da wangero ɗaya bai kun ka da ainihin raƙumi sai ka ce bari ka da kaza ba a yi ko a zo za a karbi gero ka ce bari ka da akuya ɗaya ba a yi kun gane arzikin ɗin wala samanin ko kuɗi fa in ajbara hu musaddiqu in mai bada sadaka ya tilasta wa sa'i ala akhdhi samani cewa sai ka karbi kuɗi musaddiqu shine alfa'ilu mai bayar da zakka sai ya tilasta sa ya ce ka gaba da in ka karbi kuɗi ka karba mara karba ba ka gaba gaban ka ba sa wani haka zai A akuya ya kamata ya bayar sai ce gaskiya sai dan ba kuɗin ta amma a asali bai halatta a karba ba ko bai halatta ya ce sai an bayar ba to idan ya tilasta maka sai ka karba din akhli samani fil an'ami dangane da dabbobi canjin su wa gayya ko wani su ajza'u insha Allah wanda yace insha Allah yayi shine ajza'u insha Allah ba na insha Allah dai ana ganin zai amma dai ma alkaraha makaruhi ne to akwai abin da fa bashi baya hana bada zakka bashi ana ka bashi baya hana sai ka cire wannan baya sa cewa ya tunda ana ka bashi ba za ka bayar ba wala yusqitu ad-dainu zakata habbin bashin da ake bin ka baya sariyar da zakar wato hab kwayoyin kamar kwayoyin gero ko dawa ko masara wala tamrin ko kuma dabino wala mashiya ko dabbobi a ni ana bi na bashin kuɗi gaskiya ba zan bada zakar tumaki ba ana bi na bashin kuɗi gaskiya ba zan bada zakar dabbobi ba ana bi na bashin kuɗi ba zan bada zakar kaza kaza ba bashi baya kore wannan malam sai zakatul fitr ko yace zakatul fitr sunnatun wajiba ita zakar da kai sunna ce wajiba an gane ko aina mafruda kenan saboda hadisin da mandala ce faradar rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitr annabi ya farlanta zakatul fitr ko فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل كبير أو صغير annabi ya farlanta ta ga dukkan wani babban mutum ko karami dole sai an bayar zakarin au unsa namiji ne ko mace hurrin au abdin da ko bawa sai an cire masa minal musulmi amma musulmi sa'an sa'ida an kulli nafsin a kowane rai guda ɗaya kowane mutum sai an cire sa'idai kwanan sha ɗaya da sa'in nabi sallallahu alaihi wasallam da sa'in annabi sallallahu alaihi wasallam sa'in manzo Allah shine wato arba'atu amdad buddin mutum guda hudu ka cika tafin ka matsakaicin mutum guda hudu ka zuba ka zuba a kwano shi ne zai baka cikin kwanon sha daya cikin ruwa to abubuwan da ake cire musu zakkan fa wato adda min julli aishi ahli zalikal baladi ana ba da wannan zakka daga mafi rinjayen wato abincin mutanen garin yanzu nan garin ne mafi rinjayen abincin da ake ji ikhtilaf al-ulama kun ji sabani ku gashi dai malam ya ce mafi rinjayen abinda mutane suka fi ci akai ake cirewa a ah, shinkafa ce ko masara Ta. ko shinkafa ko masara min birrin na wato albir ana nufin alqamh na alkama au sha'ir nau'i na alkama au surt shi ma haka au tamrin ko dabino au aqidin ko shi ne aqid a bushashen nuna raƙumi ne cikui au zabibin ko zabib inabi bushashe au dukun ko jeru au duratin ko masara au uzin ko shinkafa kun gane aqiq cikui zabibin zabibi dukun gero zura masara ir shinkafa wakila wasu malaman suka ce in kana la'alasu kuta kaunin idan ya kasance wato al'alas nau'i ne na alkama wanda a cikin kwanso ɗaya ana samun 'ya'yan alkama biyu ko uku wata alkama ce special alkama kaga a ka'ida shinkafa a kwansanta ba kwaya ake samu ba alkama a kwansanta ba kwaya ake samu ba to akwai alkama da idan ta zo a kwanso ɗaya sai a samu kwaya nawa uku ko biyu shine al'alasu kamar gyada ne akwai mai ɗaya ko akwai kuma mai kwaya biyu akwai mai kwaya uku akwai mai hudu ma to kaga wannan tafi kima ko to wa in kana ala sukuta qawli idan wannan alkama ta al'alas wanda a cikin kwansanta ana samun kwaya uku ko hudu shine abincin mutanen garin ukhrijat minhu za a iya fitarwa daga ciki a bada zakatul fitr a ciki wa huwa habbun saghir kananan kwayoyi ne yaqrubu min khalqati khilqatil ya kusa ya kai albur wato girma shi ma dai nau'i ne na alkama kaga dai yana nuna ma dai duk abin da yake abincin gari ne shi za a cire amma yanzu gaskiya ba a cire shinkafa saboda tsada yana ɗebin masara a tura mai shi ma talaka aka bashi kwano ɗaya na masara sai ya kwammace ma wanda ya siyo shinkafa da ci saboda masara fa ya bata ci lafa fa sai ka mata aikin da ta kai kudin shinkafa Allah nake gama ko shinkafa da ta rikice za a watsa ta a ruwa ta shawo ta kai a gyara ta haka a sa mata gishiri masara ko sai an nemo mata miya ba mai manu kai baka yi almajiranci ne ko mu yi kolantaka mutum ai su wannan almajiran karshen zamani ne masu jin daɗi wa yakhruju to ana fitar da wanda ake cire musu zakka kuma ko wa yukhriju anil abdi sayyidahu shugaba shi zai cire wa bawansa sayyiduhu shugaban bawan shi zai cire mai wa saghiru la mala lahu yaro karami ba da dukiya yukhriju anhu waliduhu babansa sai cire masa wa saghiru yaro la mala lahu bai da kudi ko yukhriju anhu waliduhu wa yukhriju ar-rajulu zakatal fitr mutum yana da cire zakar da kai an kulli muslimin ga dukkan mutumin musulmin da talzamuhu faƙatu wanda ciyar da shi ya zama dole a kanka mai aikin gidanka kai kake ciyar da ita da haka sai ka cire mata zakatul fitr kaninka da yake shagon kofar gida ma'aikatan gidanka masu wanke maka mota masu ma hidima a gidanka suke karban tuwo to kai zaka cire musu talzamuhu faƙatu kenan wa ka tabihi bawa katabi mun yi bayanin shi shine bawan da aka rubuta masa kudi aka ce kamar nan da shekara ɗaya ya bada dubu ɗari biyu to yana bayarwa bai gama biya ba kaga bawan ka ne to kai zaka cire masa saboda me ai ma zalafi katihi yana cikin bautarsa kenan wa in kana la yunfiqu alai ko da ku ka dena ciyar da shi don wani bukatabin ba za ka ciyar da shi ba ka ba ka iya neman kuɗi ba ka je ka ciyar da kanka li'annahu abdul lahu ba'du saboda har yanzu ne shine ba'adu har yanzu shine ba'adu har yanzu bawan ka ne to yaushe ake cire zakatul fitr wa yushabu ikhrajuha idza tala al-fajr min yawm al-fitr ana cire zakatul fitr yayin da al-fajr yake to ranar sallah ne wannan kenan amma hadisi ya tabbata a iya ce cirewa kwana biyu kafin sallah ko ko akwai kwana uku ma ko to domin karanta da ku cikin muwatta ya halatta ka cire kwana biyu kafin sallah ka bayar amma dai al'afdaliya ranar sallah din to akwai abubuwan da ake so mutum ya aikata a ranar karamar sallah da babba wai sabu alfitru fihi qabla alghuduri ila musalla a ranar karamar sallah an so ka dan sha ruwa ko ka karya azumi ko kuma ka ci wani abu kafin ka tafi gurin sallar ka qabla alghuduri fihi ila almusalla kafin ka tafi sallah kun gani yawwa walaisa zalika fi al'abha amma wannan hukuncin bai shafi babbar sallah ba banda babbar sallah ba ba a so a ci abinci kafin a tafi babbar sallah kenan ana so shi kuma a ɗanyi gajeren azumi gani haka ibn habibul maliki ya faɗa ce yan bazai an ya akula min udhiyatihi ana so mutum ya